lasfika ba bata ba shi haɗin kai ba za mu ci gaba da inda muka kwana jiya za mu tashi kabba mu warkaratina ko na musa 49 kenan suratul na ayata 49 ولقد na musa الكتاب la'allahun ya taru na bismillah Thank you. bismillahir rahmanir rahim Allah ta'ala madaukakin sarki a cikin wannan sura ya ci gaba da bayani yadda za a gane shi a san shi a kuma bauta mishi saboda haka cikin jerin abubuwan da yake kafa hujja da dalilai da su har wa yau ya sake magana a kan musa alaihissalam salam wa a tana musa alkitaba ma'allahum yahtadu mun ba musa littafi ko sa shirya ko sa samu shirya suwa ne za a samu shirya waɗanda aka sauka da littafin domin su shi kam dama ya riga ya samu tasa shirya din kun ranar gini randa ne randa aka wato ainihin ɗauki cikin musa manzan allah aka ɗauki ciki manzan allah kuma shiryayye inni lakum rasulun amin amintacce mai amana mai gaskiya saboda haka la'allahum yahtaduna su nan banu isra'ila ko sa shirya eh, ko sa shirya sa sami shirya E, su shi shiryayye ne tun ran gini tun ran zane saboda haka wanda aka sauka da littafin domin su shine la'allahum yahtadu ko su sa shirya su wane ne banu isra'ila wanda aka saukan ma wannan wato ainihin littafi mai muhimmanci na taura waja'alna ibn maryama wa ummuhu aya haka kuma daga cikin ayoyi na Allah madaukakin sarki daukan cikin sayyida maryam salamullahi alaiha inda dauki ciki ba tare da miji ba kuma ta haihu ba tare da miji ba wannan ma aya ce babba aya ce babba ta gane Allah madaukakin sarki aiton awaina huma ila zata za ta kararin wama'i sannan muka kai su inda za su samu kwanciyar hankali da natsuwa akwai saɓanin tarihi na haihuwa ana maganan baitul laham aka haifi annabi isa alaihi salatu wasalam bayan ya dan tasa sai aka je da shi a nasira nasira nasiriya gari ne har yanzu akwai shi a falastin nasiriya ita ma baitul hamda a falastin kuma daga nan ne sai su mutanen lokacin suna ce mashi nazarite isa a nasiri isa a nasiri wato ba nasari daga nan aka samu nasara sai ba haushe ce nasara ko da ma suka kirkiri ƙananan makarantu sai suka ce nazare ko nazare saboda kasantuwan isa ya ya taso ana renon shi a wannan garin an rene shi yana karami ya taso ya girma a wannan garin sauraka sai ya zama wato ainihin eh, to sai suna cewa isa annasiri daga nan ne aka samu nazaret daga nan aka samu nasara suna cewa nasara Shi kenan kuma haka ma alkur'ani ya musu magana da yaransu ko nisba aka danganta isa ɗin zuwa ga wannan gari da ake ce ma uh, nasiriya sai su ma aka danganta su aka ma danganta addinin wakalatin nasara laisatul yahuda ala shay ko yawwa to daga nan ne wannan sunan ya samu daga wannan gari din to ana cewa a baitul laham din ne aka haife shi ya girma a nazaret wasu na cewa ba nan ne wato mahallin haihuwansa ba tunda an yi maganan uh, ardun mubaraka ardun mubaraka sham kenan ita ce sham baki ɗayan sham da lubunan da falastin da damascus syria kenan duk sham sunanta ardun mubaraka dukkan ta baki ɗaya ce ardun mubaraka da wani ɓangare na jordan ma duk sun shigo ciki shine fa isa mu'jizatun li'annahu min ghairi abi shi mu'jiza ne saboda ba mahaifi wa ummuhu mu'jiza li annaha hamalan min ghairi dhakarin ita kuma mahaifiyarsa ma mu'jiza ce saboda ta haihu ba miji wa awaina huma mun mun mun tattaro su kenan zamu ce ko kuma mun kai su ila rabotin mahalli madaukaki wasu na cewa damascus ne wasu na cewa ba wannan bane wani gari ne amma dai ala ayi halin wannan ardh mubaraka din a nan ya yi rayuwarsa a nan ya yi girmansa Allah ya ɗauke shi mana tun da aka haife shi a nan baitulaham zuwa nazaret ne zuwa kuma dama yana daga cikin lakabinsa almasiyah almasih shine mai yawan kai da kawo shine ma'anan almasiyah a wani lafazin kenan mai yawan kai da kawo zirga-zirga ko kuma a almasih yana nufin wanda Allah ya shafe shi da albarka albarkatacce kenan wanda duk inda ya sauka sai ya bar asar mai kyau sai ya bar tarihi mai kyau ko wasu sun shirya ko an samu wata mu'jiza ko sun ƙara imani duk inda ya tsaya sai wani abu ya faru na alkhairi wannan ke eh, Maryam na maryama ummuhu ayatan fa na hum ila rabbikum zata qararin wa ma'in sai ce ya ayyuhar rusulu ayyuhar rusul ya ku manzanni baki daya kulu min at-tayyibati ku ci ku ci ku ci halal tsarkakan abubuwa dama dama annabawa ba za su ci abin da yake haram ba ko na ko su kwaci na wani misali ko kuma su ci abin da Allah ya haramta ba za su yi ko ɗaya daga cikin wannan ba wannan eh, fasma'i iyake ani ya jara kamar yadda laraba kan yi karin maganan su wato saurare ne amma ba da ke nike ba ko ba lura ba irin wannan ne wato ana magana da wani amma da wani ake magana kaman abin da muke ce ma arashi ko ko wani mai kama da haka to kaman haka nan saboda haka ya ku manzanni ma'ana ya ku mabiya manzanni ya ataba ar-rusul ya tabbata wannan saboda manzon rahman sallallahu alaihi wa alihi yana Allah ta'ala a cikin suratul baqara yana ya ayyuhalladhina amanu kulu min at tayyibat ko kulu min tayyibat ma razaqnakum ya ayyuhalladhina amanu kulu min tayyibat ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyahu ta'budun to wannan kenan so kaga musulmi ma an umarci su da wannan saboda haka kaga ashe al'umman annabawan ne aka aka ake nufi amma sai aka fara da umarnin ga annabawan saboda mene saboda umarnin ya tasiri akan su mabiya sai Allah ta'ala ce eh, ya ayyuhar rusulu kulu min at ku ci ku ci tsarkaka halal eh wa amulu saliha ku yi aikin kwarai ku yi aikin kwarai daidai inda malam yake nan yi za a gina inda kafafunsa inda malam lauya kafafunsa suke ba ma gane me kace ba ku yawo to to kamar nan eh a wannan aya za mu iya fahimtar cewa idan kana son kai aiki na kwarai to ka ci halal duk mutumin da ya ci halal sai ya yi aikin kirki ko ba ya so akasi duk wanda ya ci haram sai ya yi aikin da ba daidai ba ko ba ya so sai ya yi abin da ba daidai ba aka kuma wanda ya ci halal ko ba ya so sai ya yi aikin aikin daidai an lura saboda haka cin halal yana da gayar muhimmanci wani ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce mashi ya rasulullah muna addu'a amma sai mu dade ba mu ga sakamako ba sai ce ɗayyib maksabaka a wata ruwaya ɗayyib ma'akalaka ka gyara abincinka ka ci halal in kana son ka ga addu'a ka ta karɓu ka ci halal cin halal yana daga cikin rukunan karba addu'a an lura nam akwai tawfiki na Allah madaukakin sarki akwai ma istidiraji akwai wanda zai daga hannu ya ce Allah ya bashi sai Allah ta'ala ya ce ku bashi sai ya ce mala'iku ku bashi ku bashi ba na son jin wannan sautin akwai wasu wasu kuma haka nan suke sai Allah ta'ala ce ku bashi ba na son wannan wannan jin wannan sautin sai ga shi yana yana aikata abin da ya ga dama na saban Allah amma kun ya roka kuma sai a bashi alaman kenan ba a yi da shi wansu kuma sai suna bin Allah sau da kafa sai su roka su dade ba su samu ba kaman kisan annabi Musa da muka karanta sai su dade ba su samu ba suna ta ƙara ibada har ma a cikin ruwa ya cewa mutum ya yi ta roƙon Allah har ma mala'iku su taya shi mala'iku su sa baki su ce Allah ta'ala wannan bawan naka ya daɗe yana neman bukatan nan musamman abin da ya shafi lafiyan jiki ko wani ibtila'i mala'iku su sa baki su ce Allah ta'ala wannan bawan naka ya daɗe yana neman ɗauki sai Allah ta'ala ya ce ku ƙyale shi ku kyale shi sautinsa nake so in ji sosai a shi ya ta tayi. sai in ciwo ne sai kowa ya warke yana nan da nasa in wani wata wani wani nau'in ibtila'i ne sai kowa a yayi maka shi yana nan da nasa saboda kullun Allah so yake ya jina cewa ya Allah ya Allah Allah Allah sautin Allah yake so ya ji ka gani Muhammad Allahumma salli ala Muhammad abinci na da tasiri hatta ga zuri'a hatta ga zuri'a mutum domin abincin da ka ci ku tambayi likitoci ku ji abincin da mutum ya ci shine yake canzawa ya zama jini jini shine yake zama mani daga mani kuma ake samun ɗa an lura ai daga mani ake samun ɗa saboda idan eh, mutane kamar yanzu misali kasashen turai wanda suka ci naman alade duk da haramun ne a ci alade mu ga musulmi to amma za ka samu tasirin naman aladen tattare da su za ka samu ba su da kishin matansu kamar yadda alade bai da kishin matarsa za ka same su duk abin da ya tara gabansu inda sunansa abinci sunansa abinci ba ruwanta da lafiyar shi hatta kamfanonin taba sun rubuta cewa taba na kisa kamfanonin giya sun ce giya na kaza amma hankalin ya ɓace saboda ciye-ciyen haramun ya kashe zuciyan ba ma su gane ilimi bai amfani a wajensu ilimi bai amfani a wajensu gashi likita ya ce giya tana samar da iri ciwo iri kaza tana musabbabin kaza tana amma zai dauki abin shekwan kwada ba ruwansa ya watsar da ilimin saboda zuciya ta mutu da cin haram an lura haka kuma ta wajen fuskacin mata ba ya kishin mata kishin mata yana da yana da wasu matan a waje ita ma tana da wasu samarin a waje tana da wasu mazajen a waje saboda ɗabi'a ɗabi'ar naman alade din allura ai haka kuma wanda suke cin naman raƙumi ya zama shine mafi galiban naman da suke amfani da shi za ka same su haka sama saman kamar wato wauta dai tattare da su wani nau'i na wauta in kuma wanda suka cika cin naman musamman dan akuya eh to su kuma za ka same su da fitina fada tsiguni rigima allurai masu cin naman tunkiya kuma za ka same su ga sunan wasu gala-gala su kuma wanda ya zama shine mafi galiban abincinsu ba ana nufin shine abincinsu cutur ba a'a mafi yawan naman da suke amfani da shi kenan saboda mai saboda abinci yana tasiri sosai yana tasiri ga ga ga tunani hatta ga tunani yana tasiri akwai wasu abinciccika wanda suke sa farin ciki in an ci akwai wasu kuma suna sa bakin ciki in an ci akwai wanda suna sa zafin rai akwai wasu abinciccikan da suke sa sanyin rai ko ba lura ba kaman mu'amala ne da iyali misali mutum zai sadu da iyalinsa to ɗaya daga cikin biyun ma'auratan za su iya tasiri ga ɗan da za su haifa allah misali sai suka biya buƙatarsu a lokacin kowa na murna da kowa da shauƙi da bege za a samu na farko kyawawan yara masu kyakkyawan hali masu biyayya in aka samu ɗaya daga ciki na fushi bai jin daɗin abin da ake ko kuma yana fushi ko wani mai kama da haka to za a samu wannan tasirin ga wannan ɗan za a samu wannan tasiri ɗin an lura na sha ba mu bayani nan dangane da wani babban malami ka iya ce masa ma'atullahi ne sai zama na matarsa na da ciki ta je makwabta sai ta ga inabi ko tufahi ya nuna irin wannan abu damuwan da suke samu lokacin da suke dauke da ciki na kwaɗayi komi suna so an lura ai kamar da likitoci sun ce in ta kafe tana son abu kaza to akwai wani bangaren halittar dan da wannan abun shi za a kammala ai wannan abun da shi saboda ka zai ta shi take so ko ta halin kaka sai zama wannan shi zai taimaka wajen samun halittar dan ta wannan bangare ko bangare na halittar da sai an hada da dan wannan abu in ta ci zai ta ji ta ya kwanta sai a dauki wannan abu a kai shi can a hada sai zama ya taimaka to ana ce mashi abin nan eh, eh, ko ko himiya himiya sunansa kwadayin mata din nan himiya to sai ba ta tambayi kowa ba sai ta sa dan tsinke ta ta soki inabin ko tufahin ɗan ruwan hen ta lashe sai hankalinta ya kwanta to shine yaron bayan ya girma ya dan tasa sai da dauke dauke mutumin kuma gashi sayyid ne da bakin rawaninsa jikan manzan Allah sallallahu alaihi wa sai yake tambayar uwan me faru wannan dan ya akai ce me ka gani cito aka yaro yana dauke dauke akai binciken duniya nan ba wani abu wani wani wani abu na shakku ko zari amma sai matar ta tuno cewa ai ta taba ta taba tsiran dan inabi ko tufahi ta lashi tana da cikinsa ce to wannan ɗabi'an ce ta shafi ɗan saboda haka abinci na da tasiri ga yaya saboda in ka ga yaro ya fanɗare ko ya shiga wani yanayi ko ya burke ko ya kangare to a binciki me ake ci ko ko a binciki mu'amalar da ake ta kwanciyar aure ko wani mai kama da haka ba bulala za a sa a ta bugunsa ba sai addu'a da lallashi ba bulala za a sa a ta bugunsa ba ko a kai shi gidan yara a ɗauri ko wani mai kama da haka allura ai wannan kenan kulu min at-tayyibat ku ci barkakan abubuwa ku yi aiki na gari kuma kamar da muka ce in dai mutum ya ci halal to ko baya so sai ya aikin kirki bai sani ba zai aikin kirkin saboda lazim ne wannan kamar wata aya ta nuna mulazama tsakanin eh, halal da aikin kirki kulu min at-tayyibati sai ce mi wa amalu salih in dai an ci to abinda zai biyo ba aikin kirki ne ko da mutum ko bai tashi ba zai sai yi bai san yayi ba aikin kirki din haka kuma in ya ci abinci na haram kamar ya kwaci na wani ko kuma ya ha'inci ko amana wani ko kuma abin da yake haram ne an lura ai shari'ar musulunci ta hana abubuwa da yawa kama akwai dabbobi masu masu tumbe masu farmaki irin su zaki irin su eh, kura irin su wani zaka duk an haramta cin naman su saboda gudun ɗaukar ɗabi'ar su an lura ai hatta tsuntsaye hatta tsuntsaye masu farmaki irin su shirwa irin su shaho da sauransu duk wanda da yake da wannan sisa ne ake ce masa ko kanisa Eh, akwai sisa akwai kanisa sisa shine wannan dan dan akai fannin da yake bayan kafan kaza kanisa shine bulukoto wanda yake haɗe abinci ko haka ne sisa da kanisa to galibi mai irin wannan ko kuma kanisa ya zama wannan dan bakin da ya lankwaso bakin bakin tsuntsu wanda ya lankwaso din nan to kanisa to za galibi shari'a ba ta tana kauce ma irin wannan an lura haka kuma in abin da in an koma ruwa ma haka nan nau'o'in naman ruwa na akwai makarantun musulunci da yawa da suka haramta naman ruwa kowane iri ne kifi ne wane da sauransu amma a makarantar ahalul baiti alaihi salam kifin da aka ake so a yi amfani da shi shine mai mai mai ake cewa mai baya bayan nan mai karshe karshen shine kifi saboda mene saboda akwai wata al'umma da ta saba Allah aka shafe ta ta zama haka nan kwanan nan cikin social media na ga sun ɗauko hoton wani wanda kifi ne amma da fuskar mutum sai amirul mumin ya yi gaskiya dama shi ba da wannan labarin akwai kifi wanda ha al'ada yana yi allura ne haka irin masu masu kaman giwa kaman biri kaman duk wannan an shafi wasu al'ummai ne aka shafi aka canza masu kamannu kaman su damo da kurege da sauransu da sauransu wasu duk al'ammu ne aka shafe su aka canza masu halittu saboda ka za ka iske har al'ada suna yi kamar zomo a zomo yana al'ada eh, macen zomo tana al'ada saboda ka musulunci addini ne mai tsafta hatta abin da za ka ce ya ƙari ƙwaƙwalwanka ko ya sama maka zuri'a saliha ya yi maka tanadi sauraka ba komi da komi ne ake ci ba ba komi da komi ne aka ya tare gaban mutum ba wannan mutum na san ƙarin bayani ya koma cikin littafin fiqihu zai samu ƙarin bayani hatta hatta kwai da mutum zai zo iske ya iske bai san kwan menene ba ba lura ba in ya zama duk kamanninsa da nan ɗinsa da nan ɗinsa gefensa da gefensa iri ɗaya ne baka gane abin da to shi na shi wannan sai ka bar shi kawai amma in ka iske nan ya yi ɗan tsini nan ya yi ɗan faɗi to lafiya ne kwai wannan naka har kwai eh yauwa yau ko ina shi ya yi bai ɗaya bai da bai da abin nan amma in ka iske ya yi ɗan tsini nan ya yi ɗan girma nan to lafiya. kamar na kaza kamar na zabo kamar na irin wa'annan to lafiya ne saka addinin musulunci addini ne kamili da ya tsara ma mutum abin da zai ci da abin da zai sha da abin da zai amfane shi ya amfani ruhinsa ya amfani zuri'arsa ba kawai sunan abinci abinci ba kawai komai targa mutum sai ya ci allura ai a kwamatsi malamai a ƙara samun haske to saboda haka inni bi ma na alim ina sanar da abin da kuke aikatawa duk abin da kuke aikatawa na zahiri da na baɗini Allah ta'ala ce yana sani sawa'un su manzannin ne ko kuma mabiyan manzanni ɗin eh nake cewa eh, da annal garad min hadhihi al-aya manufan wannan aya ya kulu subhana liman yataqashshafu wa yata'affafu min al-maladhati wa tayyibati wanda yake taka tsantsan ko ke ko takura kansa shine taqashshuf takura kai wajen abinci da sutura mutum takurawa kansa ko kuma ta'affuf kyama kyama daga cin abubuwa masu daɗi ya ce to ba haka abin yake ba innal wara'a wa taqwa bil amal salih menene wara'u me taka tsantsan menene taqwa aiki mai kyau kyawawan ayyuka su ne taqwa su ne taka tsantsan su ne wara'u zuhudu kuma menene zuhudu zuhudu abu ne mai kyau me zuhudu ne kai rayuwa daidai da sauran mutane ko da rayuwarka ta takiyar ta sauran mutane rayuwar ta da sauran mutane ka da komai na ka da sauran mutane amma sai ka zama kana rayuwa daidai da matsakaitan mutane ba don baka da shi ba don kakka nuna kafi su wani shi ake ce mazuhuru ta fuskacin abinci wurin zama sutura mu'amala abin hawa da sauransu manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam shi yafi kowa wadata saboda shi ke da Allah ga hannu amma in ka lura da rayuwar cin abincinsa da suturansa da mu'amalansa da al'umma to nan ake koyon zuhudu sahihin zuhudu ba yana nufin zuhudu ka sa kaya masu datti ko abin nan son duniya na dankar da zuciyarka a zahidu shi duniya ma ba ta ransa allura ai wani babban malami ina da la'asar an kewaye shi ana ta zaman shan karatu sai wani ya zo ya gina gida shi malamin ya gina gida kyakkyawan gida yana zaune kofar gida da la'asar haka sai wani ya zo ya wuce zai wuce ya kai kamar can sai yana zancen zuci amma yana cewa kaga wai malami kenan dubu gidan da yake dubu gidan ko kaman gidan sarki kaza yana ta dai da malamin sai malamin sai ya ce a kira masa shi ku kira min mutumin ta zaka ji aka kira shi sai ce wannan gidan ke damun kai ce to jama'a ku koya ma mutanen gida su kwaso kayan su a fito da su aka kwaso suka ya tashi ya sake gida ce an bar maka gidan tunda shi ke damun ka Muhammad Allahumma Muhammad tun da shi ne gabanka an bar maka a shi kenan to arifai kenan masana to wani shi ake ce ma zuhudu zuhudu ya zama abin duniya bai maka tasiri ba bai maka tasiri amma ba maganan cin halal ko shagali ko cin wani abu mai daɗi ko sa abu mai kyau ko abun hawa mai kyau ko duk wannan halal ne ba inda aka hana amma mustahabi ne a yi zuhudu mustahabi ne in kana so ka takaita rayuwa da sauran sauran mutane saboda mine saboda ya zama na na ƙasa da kai ya kwaikwaye ka in kai hankoran rayuwar manya sai na ƙasa da kai su ci haram su aikata haka nan ko ba lura ba kai halal ka samu kai to amma shi su ci haram su kwaikwaye ka saboda kai kai suke kallo an lura ai to shine qala imam ali alaihi salam la wara akal wuqufi inda shubha menene wara'u ya ce in wani abu ya bayyana kaga wani abu wannan daidai ne ko ba daidai bane ba shi kawai to wara'u kenan ne kenan taka tsantsan kenan wannan abun haram ne ko halal manta da shi kawai nemi wani saboda baka samu nutsuwa ba wala zuhudu ka da fil haram menene zuhudu in haram ta zo da ka kafin wannan haram ce ruga ka barta gudu kawai sai ce mi wa inna hadhihi hadhihi ummatukum ummatan wahida kuma wannan al'umma kuce kwaya daya al'umman tauhidi tun daga Adamu alaihi salatu wassalam har zuwa khatamar rusul Muhammad aƙida ƙwaya ɗaya ce la ilaha illallah iyakar wannan aƙidan kenan shari'a kuma tarkan bambanta daga wuri zuwa wuri daga zamani zuwa zamani Abin da aka dora ma wasu su yi na ibada kila ba shi aka dora ma wasu ba abinda aka ce waɗannan haramun ne gare su wasu ba haramun ne wajen su ba an lura to wannan shi yana bambanta amma aqida imani shi kwaya ɗaya ne kuma shi ne ke haɗa al'umma saboda kan an tashi shiga aljanna za a ɗauko masu tauhidi wanda suka imani da annabawa da ranar lahira suka imani da sakonnin Allah tun daga Adamu alayhi salam aka tarkato aka tarkato su ne umma waɗannan wannan su ne umma su Allah ya san da zamansu amma haka nan bisa harshe ana cewa umma al'umma ƙasa kaza al'umma gari kaza wace ce al'umma ita ce wadda addini da wurin zama da yare galiban ya haɗa su ita ce al'umma kamar al'umman ingila mutanen ingila al'umma ne saboda da yaransu da addininsu da wurin zamansu da ma ƙabilansu galiban duk da yake suna da wales suna da scotland suna da england eh, suna da karkaso daban-daban kamar german al'umma ce guda kamar france al'umma ce guda shi sanya ma kowace ke da taɓalli daga addinin kiristiyanci ta addininta faransa da german protestant suke ingila suka koma suna yin anglican eh, romawa suka tsaya a roman roman catholic ko ba lura ba saboda mene saboda al'umma ita ce wata hada wannan tarihi din tarihi na asali tarihi na eh, eh, yare da tarihi na addini wannan su ake ce ma al'umma wannan su ake ce ma nation nation kenan nation akwai kuma state ƙasa akwai ƙasa kamar wanda za a yi ma kan iyaka guda hudu gaba da yamma kudu arewa ko ina kan iyaka ne wannan state kenan to ba dole bane yan state ɗaya su zama yan suna da nation ɗaya a ba lazim bane kamar yanzu Najeriya Najeriya state ne amma ba nation ɗaya bane ba al'umma ɗaya bace al'ummomi ne daban-daban al'ummomi ne daban-daban masu tarihi daban-daban yi zuwa yanzu ma wa'in suna nan har yanzu addinin gargajiya suke yi kuma kuma 'yan najeriya ne ko ba to kaga kenan in ka ce al'umman najeriya to ka zalunci tarihi domin al'umma ba ta haɗa su ba in akwai abin da ya haɗa mutanen najeriya shine mulkin mallaka shi ya dunkule su wuri ɗaya mai da su abu guda sun zanna ƙarƙashin mulkin mallaka yau wato wannan tarihin yana iya haɗa su amma al'umma da sunan al'umma da wannan tarihin to babu al'umma ce daban-daban kamar munan da muke nan yankin da mutane ke ce ma yammacin arewa ta yamma yamma galibin mazauna wajen al'umma ne don mai addini ya haɗa su wurin zama ya haɗa su yare ma ya haɗa sai kaɗan galibi eh, wanda suka mamaye yankin baki ɗaya hausa ne ba ma akwai wasu ƙabilu amma kuma duk addini ya haɗa su saboda haka sai a manta da magana ƙabilanci sai a yi magana addini saboda haka mu al'umma ce guda da ke da addini guda da wurin zama guda tarihin mu kenan wannan yanki din an lura ai mutanen borno su ma addini ya haɗa su da wurin zama da kabila na wannan kanoro don ana la'akari da mafi yawa ne mafi yawa to minority sai su bi wanda suke masu yawa to al'umma kenan an lura ai amma ban san eh, abin din tarihin yamma ba irin kamar kasashen yarbawa suna da kabilu ya suke dai amma dai su ala'ayi halin mu dai ni na san wannan amma wancan ban sanya abin al'amarin su yake ba musamman ma ibo wanda su ba masu da ƙasa takamaimai ba su da ƙasa ba da sarki haka nan suke kaman kara zubanci haka galibin rayuwarsu haka take ba rayuwa ce da gara ba suna da sarakuna suna da hakimai suna da tarihin masarauta saboda haka idan za ka yi adalci wa najeriya sai ka ce ƙasa hudu ce wuri ɗaya ƙasan shi usman dan fodiyo daga gama labirar mata wata kunshi a wasu fulani da nufawa da sauran ƙabilu musulmi wanda su suka fi yawa sai ƙasan kamori wanda mutanen borno da shuwa arabs da sauransu sai ƙasan oduduwa wanda yarba su suka fi yawa a wajen dominated by europe sai kuma gabacin ƙasan inda ibo ne suke zaune wanda su ba su da bayyanannen tarihi duk da cewa tana cewa su asalinsu daga yahudawa ne haka suke cewa su asalin su yahudawa ne kuma lalle ɗabi'un nasu zai kama da na yahudawa wajen son abun duniya da kuma mamaya son abun duniya kuɗi ne abun bautansa wani ɓangare sai kuma mamaya duk inda ya shiga sai ya kwace sana'an wajen ya kwace ko tasirin wajen yawan ta mutane na kuka da tinubu na ce wai bayarabe na ce don ma ba ibo ba ne inda ibo ne ai da yanzu kowa ma kama gabansa ai shi baya rufa rufa shi gaba ɗaya yake to kaga ya ba da ya bayu da ko to ala iya hali mun shiga mun yi dogon abin nan to inna hadhihi ummatukum to yanzu ana magana ne akan al'umma mumina inna hadhihi ummatukum wannan al'umma kuce al'umman manzanni wanda suka yi imani da Allah da ranar lahira wanda su ake magana akan su saboda haka da al'umma annabi isa alaihi salam da ta annabi musa alaihi salam da ta annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi da ta annabi ibrahim da ta annabi shu'aib da ta annabi haya duk wa'annan al'ummomin al'umma guda ce me hada su la ilaha illallah shine shine mahadin su shi mai da su abu guda shi hada su abu guda min al-anbiya wa tamhidan li qawlihi ta'ala o yace eh, wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahida a cikin suratul anbiya akwai wannan eh wannan wa ana rabbukum fa'budun ko eh, fatakuni kai waccan kuma fa'buduni to sai ce fataqatta'u amrakum bainahum zubra fataqatta'u amrahum bainahum suka ciccire al'amuransu suka yanyanka al'amuransu eh ka gani Allah ta'ala ce eh, fataqatu amrahum bainahum zubran jam'u zaburin wa huwa alkitab a wata fasara kenan zabur shine littafi zabur daud ko yawa littafi masu saukakin littafi kamar zabura kamar attaura kamar linjila sai suka dare gida-gida yahudawa sun kirkiri wani littafi da ake ce ma talmud ga a taura ga talmud akwai ma waɗansu wanda suke bin addinin masu ƙaho addinin mai ƙaho galib za ku in za su yi ibada za ku ga an hura ƙaho kamar yadda a coci ake kaɗa ƙararrawa ko masallaci ake kiran sallato su kuma ƙaho suke hura sai a taru a yi ibada ba akwai addinin mai ƙaho lokacin da aka tashi shafe a taura ɗin baki ɗaya a bauta nasar batar da a tauran da komai sai ya rubuta ta rubutu ƙanana ƙanana sai naɗe sai ya sa a cikin ƙaho ya samu ƙaho ƙato ya sa a cikin wuyansa ya rata yana yawo da abinsa don ka tabbata bayan bayan tashin uzairu bayan uzairu Allah ya karɓi rayuwar shekara ɗari ya tashi eh, sai aka rasa ina a taura take a taura ta riga ta tafi sai abinda shi uzairi ya zo musu da shi sai aka gwama da abinda wannan mutumin ya ɓoye jikinsa sai ga shi ya zama iri ɗaya ne sai zama wayannan su ne akan gaskiya su ne akan gaskiya sai ana ce mashi addinin mai ƙaho ana ce masa aliyaƙiba sunan su kenan aliyaƙiba yahudawa ne to kaga wannan addini guda amma ya kasu gida kusan uku ga ya din nan ga kuma wayannan talmudiyin ga tauratiyin ga masu bin ataura ga masu bin talmud ga masu bin ya'aqiba in ka dawo cikin addinin almasihi alaihi salam ga masu bin orthodox ga masu bin catholic ga masu bin protestant ga masu bin roman catholic ga masu bin eh, bangarori daban-daban bangarori daban-daban na suka karkasa addinin in ka dawo cikin al'ummar musulmi ga sunan sun karkasu gida-gida amma dai wadda aka sani aka ji daga bakin annabi sallallahu alaihi wa alihi shine ba a san wata kungiya ba ko wani abu abinda aka sani shine shi'a manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam lokacin da aka sauka da innal ladina amanu wa amilus salihati ulaikum khairul bariya wanda suka yi imani suka yi aiki na gari sune. fiyayyun halitta a doron ƙasa Allah bai taɓa yin irinsu ba sai suka tambaye shi ya rasulullahi suwa ne sai ce aliyun wa shi'atuhu ali da magoya bayansa su ne wa'annan khairul bariya saboda haka ita ce kungiya ta farko in ya cancanta mu ambace ta da wannan sunan dan mutane su gane to ita ce kungiyar farko da annabi ya samar ya nada mata shugaba da mabiya salawatu ala muhammad wa ali muhammad ita kuma ita tafi bakin jini a wurin al'umman musulmi ita al'umman musulmi tafi ki da gaba da ita saboda ambanan shi a goyon baya magoya baya ma ali da magoya bayansa saka wannan suna da wannan lafazi daga bakin manzo Allah aka je shi a cikin dukkan tafsiran duniya ka je ka duba na baka assignment suratul bayyina ka je ka duba in dai ba masu jihadi sun share ba akwai wanda suke ɗaukar makansu jihadi duk inda aka irin wannan su share in dai ba sun share ba to kaje duk wani tafsiri babba alusi ne kurtubi ne eh, abin nan ne nuru saqat duk wani tafsiri na shi'a da na sunna duka duba wannan zaka ga wannan magana da manzon Allah yayi to amma ita tafi wannan wannan kungiya ita tafi kowace makiya a duniya tsankankanin musulmi amma tsankankanin musulmi ita musulmi suka fi ki da yi mata jafa'i da ƙage da ƙarya da gaba an lura to amma duk wata ƙungiya mutum kamar ce shi ahalus sunnati ne gaskiya ahalus sunnati annabi bai san da wannan tasmiya din ba shine ya faɗi ya faɗi wannan ba sai bayan ma shekara wajen ɗari uku da wucewa manzan Allah sannan Ahmad bin Hanbali shi ya fara ambatan ahalus sunnati wal jama'a shi ma kuma sakamakon abin da ya faru da Banul Abbas da banu umayya mutum ya zo sai a ce haza min ahli sunna ma'ana yana goyon bayan usman wannan ƙaziyar ta faru tsakanin imamu ali da muawiya da abin da ya faru tsakanin sahabbai da usman bin affan duka wannan to zaka ce haza min ahli sunna to ana nufin magoyin bayan usman ne ba magoyin bayan ali ba in magoyin bayan ali ne sai a yi maganin sai in magoyin bayan usman ne sai a kyale shi to daga nan sai zama sun abin nan imamu suna sunna din shine ahmad bin hanbal wanda ya fi tsari karantarwan eh, hadisai da ruwaito hadisai da sauran sai zama sai zama mazhabansa shine mazhab ahlus sunna daga nan sai ahlus sunna ta samu to yanzu ma ana da mene ana da salafiya wannan dai duk annabi bai san da su ba shi a kadai annabi ya san da ita shi ya sa mata suna ko mutum na so ko baya so ba kuma da ya iya ba kuma zai karkara wannan ba in ya ma ce ƙarya ne to ya ta ganin daman kansa ga yana a cikin alƙur'ani rubuce ga yana cikin sunan manzan Allah rubuce hadisi rubuce Allah ba mu ce kar wani kira kansa ahlus sunna ba amma abin da muke cewa shine an samu rarrabuwa mutane cikin kamar yadda um, um, nasara suka karkasu yahudu suka karkasu musulmi ma sun karkasu da sun tsaya akan wannan kungiya ɗaya da annabi ya ayyana suka tsayi kanta da sun yi nasara a duk duniya da duk duniya su take da yanzu amerika da rasha da china da sauransu wala allah duk sun shiga cikin musulmi saboda aikin da manzan allah ya yi zo ya yi shine ya bar ma'ali ya kammala sai yan karambani suka zo suka karɓa abuwa suka gitse maka ga yadda muka kuma yanzu shine halin da musulmi suka tsinci kansu sai aka karkasu wannan makaranta ta balle can waccan ta balle can waccan ta balle wannan kowa ya balle yana da awan ne kan daidai hawarijawa suka balle eh, qadariyawa suka balle eh, murji'awa suka balle wane ne kowa ya balle yana ganin abin da ya gane a cikin addini shi ne daidai shi ko wancan karantarwa ta manzan Allah da nadin da manzan Allah ya shi sai aka tube shi aka aji kenan sai yan tsiraru masu rabo su ne suka rike kuma alhamdulillahi eh, rikon ya biya bukata musamman wannan duniyar tamu ta yanzu irin yadda kafirci ya sanyo addinin musulunci gaba amma sun gagara wayannan mutanen sun cikin ahalus sunna dinnan sun kirkire dazu nake wani amini na ya turo min wani kilif na jami'a jami'an musulunci a Tal Abib a isra'ila jami'an musulunci da hoton ɗaliban da malaman da komai da abin da ake karantarwa wato sun iya kutsawa cikin sauran musulmi sun ƙirƙiri abubuwa da amma shi a ta gagara ya gagara su samu irin wannan ashiya sun iya samar da hadisai na cin mutuncin manzan Allah a cikin sunna ɗin sun ƙirƙiri hadisai da suke muzanta manzan Allah irin wanda malam abdul Allah ya bashi mafita yake bayani a kansu aka kama shi aka tsare bisa zalunci irin wa'annan hadisan amma ya gagara a samu irinsu cikin shi'a kun ga ashe da koyarwar manzan Allah aka bi an yadda da nadin annabi da wannan kungiya da annabi ya nada da musulmi sun zanna lafiya an lura ai kaiwa ka ce man to ai akwai shi'a ibadiyya akwai shi'a zaidiyya akwai shi'a kaza shi'a kaza wace kaga ta wanzu wadda annabi yake magana la ta la taqumu sa'ar hatta yakuna hunaka isna ashara imaman sau imamiyya da manzon Allah ya yi magana a kanta, ita ce ta wanzu sauran da sun kama gabansu, ba ma labarinsu. kuma <laughs> ko ba lura ba wanda ya nuna maka gaskiya abin da manzon Allah ya faɗa wannan ba muna kamfen ba ne. muna faɗin yadda abin yake ne domin mutum ya ga cewa ina daidai take ba kamfe muke wani ya shigo shi'a ko ya zama ɗan shi'a ko ba wannan ne gaban ba shi muke magana ba menene daidai wasu sun zanna da imamu alin gabansa annabi ya faɗa amma suka yaƙi alif. ko ba gaba ne ya gaba kamfen ba ne suka yaƙi alin suka kawo ƙarshen sa, ba kamfen muke ba muna faɗin yadda abu yake in ya so sai mutum ya duba ya ga abin da ya kwanta masa da hankali don ana yin addini bisa ya Allah rai to haka abin ya kasance sai zama na ita wannan jami'a ta talabi ba mai shigarta sai dan Mossad Mossad Mossad shine kamar SS in ka ce SS su ne Mossad a Isra'ila kuma cikinsu ne suka kirkiro wannan sunayen da ake cewa kaji an ce abu mus'ab zarqawi daga can aka yaye shi abu umar al-bagdadi abubakar bagdadi daga can aka yaye shi wane ne kaza abu wani duk daga can aka yaye su duk karanta wasu ne sai a aske masa gemun na haham a cire masa wannan gasukan da suke eh, sakowa nan a bashi rigar malata a bashi sunan musulmi sai ya shiga dinga barna a musulunci wani ɗalibi ɗan najeriya ya gama karatu a wata ƙasar larabawa ya shiga zai shiga jirgi malaminsa saboda shaƙo da suka yi shi ya rako shi airport har ma sun zo da zafi ban kwana, inda yake in ka gama aka gama screening aka baka boarding pass don ka shiga shi kenan ba dawowa ma'ana kamar ka bar ƙasan kenan ba ka dawo baya ba to shi sai bi shi haccan tunda shi ɗan ƙasa ne sai bi shi can. sai ce mashi ne mun shaƙo da kai kana so na da ikhlasi ni ma ina son ka kuma daga masallaci na baka makara baka fashi kullun kana gaba gaba ka yadda da ni amma ni ba zan ci amana ka ba ka san ni kowa ne ne ce ni bai hude ne amma shi malamin jami'a su ne malamin addinin su ne ce saboda haka ina baka shawara duk sallolin da kai bayana ka je ka sake ni bai hude ne irin wayannan ne ake watsa ma mutane cikin kafa dakta ne dakta ne ka je na magana kaman ya kashe mutane kaman ya sa wuka ya yanka mutane ka ji yana cika baki yana magana in ya fusata kaman zautaccen sa sai yanzu nan za ka je na magana kisa su sai su kisa sai su kashi yaƙi irin wannan daktocin ne suka ba su karatu to amma alhamdulillah sai ga sai a shi'a suka gagara kirkira kungiya har yau zaman da muke wata kungiya wadda take masa aiki ya gagara babu in akwai a kare mu da shi mai mutane bayani in wani ya sani in wani ya sani hadisan da suke muzanta manzon Allah ai ta zanga zangogi a duniya in akwai wanda aka samu na shi a kwaya daya muna nema a kawo mana mai mutane karin bayani babu to wannan kenan saboda haka eh, ya kamata mutum ya amfani da hankalinsa da kwakwalwarsa ba abin da kaji mutane na mutane wanda suka fi yawa ba ba mutane wanda suka fi yawa su suka fi gaskiya ba da su suka fi wanda suka fi yawa suka fi gaskiya da kiristoci sun fi musulmi gaskiya saboda sun fi su yawa in kuma ka ce ai tun iyaye da kakanni mu haka muka tashi muka ga kawo kanmu saboda haka mu ba mu yadda muke haka muke sai mu ce dadewa kan ba daidai ba bai maida shi daidai da yanzu da ba daidai tana zama daidai da iblis yanzu ya zama wali saboda ya dade akan ba daidai ba iblis kan daidai yake shekara shi ne kan ba daidai ba to amma ya zama mutumin kirki har yanzu muna cewa a'udhu billahi minash shaitanir rajim ko ba mu ci yanzu ma zai baka karanta muka la'ance shi ko ba ka bane so dadewa akan ba daidai ba bai mai da abu ya zama daidai sannan ba ka sani ba bai hana ba haka bane yawa yi ne <clears throat> fataqatu amrahum bayanahun zubran suka yanyanka al'addininsu su gida-gida littafi guda da mabiya daban-daban hatta a America a America a coci waccan cocin bible ɗinta ya yi banban da na waccan cocin in an shigo cikin coci aka zauna akwai mai bi layi layi yana duba ya gani in bashin din irin naku ne in irin nasu ne in ya duba ga wannan zai ce je ka wancan cocin nan ba ba a karanta wannan littafin kuma littafin Allah wancan ma na Allah wancan ma na Allah wancan ma na Allah alqur'ani ne kawai tsira daga wannan to shine yace wal ma'ana tafarraka ashabul kutubi shi'an mutashahina mutatahina sai masu littafi guda suka koma suna rigima da junansu kamar yanzu halin da muka samu kanmu a ciki هذه تنتسب إلى موسى وتلك إلى عيسى ونحن إلى محمد صلى الله عليه وآله wannan suna jin su mabiya annabi isa alaihi salamu ne wayannan suna jin su mabiya Musa alaihi salamu ne mu kuma muna mun yaqini manzo Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine manzon mu shine annabin mu da aka aiko mana amma dukkan su muna girmama su la nufarriqu baina ahadin min rusuli ba mu rarraba tsakanin manzo mu ce banda wannan a dukkan su manzannin mu ne duk cikan su mun yi imani da su rashin imani da kwaya ɗaya daga ciki ya fi da mutum musulunci an lura ai sabanin su sun yi imani da nasu amma ba su imani da musulunci ba sun yi imani da Musa amma ba su imani da Isa a.s. ba su abinan Yahudawa kenan kiristoci sun yi imani da Musa a.s. da Isa a.s. ba su imani da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam to sai aka zama shi'an mutashahina mutatahina wa dinul anbiya ithalasa wahid alhali addinin nan kwaya ɗaya ne wa hadafun wahid manufarsu ɗaya ce saboda haka su ikhwanul wala'i was safa suna goyon bayan junansu kuma suna biyayya ga junansu fa idza min aina ja'a tabagud wa tashatu ta ina ne aka samu wannan rigingimu da tarwatsewa kullu hizbin bima ladaihim farihun kowane kuma dai in ya yanki jama'arsa yace shine ahlus sunnati to in ba sunnan nan kai ba bai ganin ka dan aljanna wanda ya kwashi kansa ya zama ɗan salafiya in ba salafiyan nan kake ba bai fa ganin ka a matsayin ɗan aljanna wanda ya kwashi ya ce shi sufi ne in ya kwasa in ba sufancin nan kake ba fa to wani gani gani fa yake maka duk kowa tare da cewa rumfa ɗaya ake ciki muna cikin rumfa ɗaya ne kamar yanzu aka tada umbrella rumfa ɗaya misali kamar lema sai wannan ya kalli gabas wannan ya kalli yamma wannan ya kalli kudu wannan ya kalli arewa wane ne ba ƙarƙashin rumfan ba amma me ya faru kowa da inda ya kalla to haka nan ne wancan ya fahimci kaza wancan ya fahimci kaza wancan ya fahimci kaza amma karkashin la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wannan kyakkyawar fahimta kenan wanda shi ne kyakkyawar fahimta saboda haka baka da ikon da zaka kori na na kusa da kai ka ce kai tun da gabas kake kallo ƙara ƙara gaba ko kuma kai tun da yamma kake kallo ƙara gaba ko kai baka da wannan ikon ko ka kori mutum ma bai kori ba yawa bai kori ba akwai ran nan muna dan tattauna da yan uwanan to sai na kawo dan tsokaci to sai na ga ma zai kyau dan dawwara shi na yadda za mu samu kusanci da juna al'umman musulmi mu samu kusanci da juna ko ba komi akwai challenges a gabanmu akwai challenges shine kaman abin da suke cewa da hausa kalubale muna da kule a gabanmu mu al'umman musulmi in ka ji mutum ya ce mana yan arewa yana nufin mu musulmi in ka ji ya ce mana hausa fulani yana nufin mu musulmi duk ma'ana ɗaya ce kuma duk lokacin da aka tashi ɗaukan mataki a kanmu kamar yanzu wannan abin da yake faruwa na bandits ɗin nan da kidnapping da talauci da waye da sauransu tsararren abu ne da aka tsara domin wannan al'ummar tamu da ke wannan yankin domin al'ummar musulmi tsararren abu ne yawwa tsararren abu ne aka tsara 'yan siyasa suka tsara suke zartarwa amma kaga ya fi shafar mu mu al'umman musulmi ya fi shafar mu nam ya shafi wasu wurare ya shafi wasu ƙabilu ya shafi wasu jama'a amma ya fi shafar mu mu sannan in aka zo zancen ƙasa to ba a yi da addini in kuma aka ce za a yi zancen ƙasa ba addini to mu mun koma baya saboda mu addinin mu shine shine identity din mu addinin mu shine me identity din mu kenan shine identity din mu shine abinda za a gani a gane mu shine mu shine al'adar mu shine rayuwar mu shine komai nawa. to in aka zo can kasa sai a ce banda addini a lokaci guda kuma wasu wanda su ba addinin mu ɗaya ba su kuma tsarin ya yi musu daidai saboda haka sai su mori tsarin hankali kwance amma ba za mu iya mora tsarin ba addinin mu ya ja mana kamar yadda suke suke cewa addinin mu kamar addinin mu kenan ya ja mana to maimakon mu zauna yanda muke mu riƙe mu juna kallon juna daban-daban kamar yadda, sai da hamani hafizahullah yake cewa ka ji musulmi na rigima tsakanin kabalu da sadalu wato rike kirji cikin sallah ko sakin hannaye ya ce in makiya suka zo hannayen za su datse baki ɗaya da mai rikon gaban da mai sakin hannu duk daddatse su za su yi eh mana ina ruwan kafiri in yanzu zai datse hannaye ne baki ɗaya sauka wasu 'yan nukudodi wayanda za su taimaka wala Allah in Allah ya sa sun shiga kunnai kuma aka yi tunani la'alla za su taimaka su ɗan kusanto da junanmu aƙalla abu na farko رضا جميع طوائف المسلمين مهما كان مشاربهم بإيمان وإسلام جميع الطوائف المسلمة دعا الله ميردا da musuluncin kowa duk mutumin da ya ce la ilaha illallah muhammadu rasulullah mu yarda da musuluncinsa mu haƙuri mu yarda da musuluncinsa saboda ko mun kore shi bai koru ba wurin Allah kuma an je lahira ba mu da wutar da za mu sa shi ko ba lura ba so mu daure mu yadda da musuluncin junanmu wannan yana da gayar muhimmanci idan ba wannan muka yi ba to za a ci gaba da mu. me amfanin mu yadda da musuluncin junanmu ta yin da yake in an zo ta kaina aka ce ai ahalul qur'ani din nan yan qur'ani zalla din nan ai ba mutanen kirki bane sai in ce kama gabanka yan uwana ne tab ka bani wuri kuma wani yazo ya ce mana ai yan izalan nan gashi ga sai in ce kama gabanka ai suna la ilaha illallah ni ma kuma ina yi kuma wani yazo ya ce mana ai yan dariƙan nan ka sai in ce kama gabanka ko ba lura ba amma sai mun yaƙi shaidan sai mun yaƙi zukatanmu shi ma in aka zo aka ce masa ai yan shi'an nan kaza kaza shi ma sai ya fafari mutum in aka zo wajen dan dariƙa aka ce ai yan shi'an nan kaza shi ma zai fafari mutum ba mu samu ci gaba ba idan maki ne ya taso mana da makami ba zai kawo mana gudunmuwa da ɗauki ba idan shi aka taso murkusha ba za mu kai masa ɗauki ba ba mu samu ci gaba ba to mu daure mu yarda da musuluncin junanmu mu daina yaudara kawo kanmu ko mun kori mutum musulunci bai koru ba ko mun ce ba dan ba musulmi ba ne ƙarya muke yi fassara ka ka riƙe ka iya shi ma yana da tasa fassara to wa zai mana alƙalanci Allah yaushe gobe kiyama sai an je gobe kiyama sai kun yi zage zage sai ku gan ku aljanna zaune wuri daya duk sai ku ji kunya kuma ko to wannan shine abu na farko hanyar gyara mu kusanto da junanmu mu yadda da ba yana nufin ka bar abin da kake kabi na wani ba ba shi ake nufi ba ba wannan ba wannan ba ba wannan ake nufi ba ana nufin ka bar abin da kake kai na wani ba ka kalle shi a matsayin musulmi dan uwanka abinda ake bukata kenan wannan kenan to sai kuma saboda saboda mene saboda makiyan kamar da na kawo misalin da sai da Khaiman iya bada na cewa sai su datsa hannun kabalon da hannun sadalon su zubar ina su ai ga daular rasha daula ce ta kwaminisanci bata ta yaƙi afghanistan ba daular afghanistan 'yan shi'a ne ko 'yan sun sunni ne wayannan kwaminisanci ne ya yaƙi mutanen sunna allurai afghanistan haka kuma daular demokuraɗiyya daulolin demokuraɗiyya amerika bayan fitan rasha sai amerika ta shiga da amerika da ingila da tarayyar turai suka shi kuma kiristoci ne 'yan demokuraɗiyya su ko wancan ma ba ruwansu da Allah kuma shuyu'iyya suke kwanon sanci suke amma duk sun yaƙi daular sunna it means a wurinsu kai abu guda ne an lura ai hakanan kuma za ga dauloli na wanda, suka aka lalata kwakwalansu suka zama munafukai daulolin larabawa suka zama munafukai suka haɗa kai da kafirai suka yaƙi yaman daular yaman yaman zaidiya ne musulmi ne amma suna bin marhaban zaid bin ali zaid dan ali alaihi salam zaidiya suke bi amma sai ga sunna salafiyya da kafiran turai sun haɗu sun yaƙe ta yamma haka kuma suka yaƙi suriya suriya kuma alawiya ce suna bin wata mazhaban ahlul baita, alaihi salam ta wani bangare ana ce mata alawiya kamar mazhaba ce iraki daula ce da shi'a suka yi rinjaye kai. amma kun ga yadda amerika da sauran kasashen burtaniya suka diran masu suka yaƙe su libya tarayyar ya ake cewa kafashen neto na suka yaƙi libya suka kawo ta. alhali daula ce ta sufiya daula sufiya wanda suka kafa daular sufaye ne sufaye suka fi yawa allurai haka kuma suka yaƙi iran kuma suke tattirzan ƙasa za su yaƙe ta ai sun yaƙe ta hanyar suka zuga saddam hussein ya yaƙe ta ko suka ba shi makamai ita kuma kaga daula ce islamiyya ita bata ce ita shi'a ce ko sunna ko ta ce daula islamiyya jamhuriyya islamiyya amma sai gashi kuma sun yaƙe su to abin da yasa suka yaƙi Afghanistan suka yaƙi Iran suka yaƙi Libya suka yaƙi Syria suka yaƙi yaman to shi zai sa kai ma su zo su yaƙe ka nan da salafancinka da izalancinka da ɗariƙancinka da shi'ancinka da kowa su zo nan su yaƙe ka kai ma saboda komai hannun su yake tattalin arziki na hannunsu tsaro na hannunsu policy na hannunsu su za su zo su yaƙe ka kai amma mutanen iraki da suka dunkule wuri ɗaya ba su kori ba amerika ba mutanen afghanistan tare da bambancin akwai sufaye cikinsu akwai wanda suke kiran su ahlus sunna da suka dunkule wuri ba su kori rasha ba ba su kori amerika ba mutanen yaman su ma haka nan ba su kori wayannan kasashen ba to nan mutanen ba kyale mu za su yi ba babarin mu za su yi ba su bar mana addinin ba za su bar mana ƙasar mu ba muna da arziki muna da abin da suke so kamar maita shine arzikin ƙarƙashin ƙasa muna da shi muna da fetur muna da zinari muna da komai suna da abin da suka fi ƙi musulunci mu musulmi ne saboda ka ba za su taɓa mu zanna lafiya ba ga shi lokaci ko yana ta dosan mu wannan shi ne idan muka yarda da musuluncin mu za mu ji sauƙin al'amura ɗaya kenan na biyu ta shi adu wane ne maƙiyanmu yauwa wannan yana da muhimmanci lokacin da communist ya faɗi a rasha sai amerika ta zama ba ta da maƙi sai ta ayyana musulunci a matsayin maƙiyinta sai ta zama yanzu sunan shi ta'addanci sai suka ayyana musulunci a matsayin maƙiyansu sai zama sai suka samar da su bin suka samar da su wannan eh, eh, abubakar al-baghdadi suka samar da masu abu zarkawi da sunan su yaƙin musulunci dole a samar da mu samar da wane ne maƙiyinmu in ba haka ba to za mu yaƙi junanmu da america ta samar da maƙiyi a matsayin musulunci ba da yanzu suna nan suna yaƙin ba sa tsakaninsu amma suna da wayo sai suka samar da maƙiyi suka mai da hankalinsu a kai to mu waye bake mu waye make mu dole mu samu da make mu dole mu ce wannan shine make mu sai hankalinmu ya koma kansa wannan zai samu ya mantar da abin da ke mu allura ai hada amrun daruri in dai muna son mu kwaci kawo kanmu to lalle wannan al'amari ne daruri a iya dan fahimta na ɗan ganewa na muna da makiya kamar guda hudu ko biyar kuma su ya kamata mu muhimmantar mu na farko kafirci wanda bature ya zo mana shi muna daular musulunci ya zo gusa da daular musulunci ya kafa ta kafirci ga ta nan yanzu an haife mu a ciki da 'ya'yanmu da jikokinmu duk a ciki dole mu san wannan ta ya za mu mu fita daga ƙarƙashin mulkin mallaka ta ya za mu yi ƙasa karmu ta ya za mu yi mu zama mu tsaya da littafinmu. da koyarwar addininmu wannan challenge ne ga al'ummar musulmi musamman malamai zalunci wanda mutanenmu suka koya kamar jiya abin da nake faɗa nake cewa masu ilimin ƙasar nan su ne matsalar ƙasar nan ai ina nufin masu ilimin ƙasar nan masu rike da makamai masu rike da madafan iko su ne ne ministoci masu ilimi suwaye kwamishinoni masu ilimi suwaye gwamnoni masu ilimi suwaye daraktoci masu ilimi suwane ne kaza waye ne kaza masu ilimi suwane ne lauyoyi masu ilimi da sauransu su nike ne wanda suke rike da madafun iko a hannunsu saboda haka da bature ya zo ya shimfiɗa kafirci suka yi mai irin gaskiyar da yake so ya ga sun iyaye sakar masu sai suka koma azzalumai su ne ke zalunta mu yanzu saboda zalunci mutanenmu azzalumai su ne azzalumai yan kabilanmu yan danginmu yan garinmu yan unguwanmu yan jihar da muke zaune yan yankin da muke su ne azzalumai kafirci batura ya faɗa kafirci su kuma sun zo sun bi dunlop sun sa dunlop na zalunci ana tafiya a kai to dole sai mun fahimci wannan ya za mu yaƙi kafirci da bature ya zo da shi ya za mu yaƙi zalunci ya za mu yaƙi jahilci da ya mana katutu ya mana kanta duk duniya ta tafi ta bar mu ya za mu yaƙi jahilci ya za mu yaƙi talauci ya za mu yaƙi koma baya ci baya ci baya yiwu in baka zan mun ci baya ba je ka Legas ka ga al'ummin musulmi suna wankin takalmi suna eh, gyaran yankan akaifa da makafi suna ana jaye da su ana ta barace barace je ka gidan mai kai fakin da mota ko babur ka ga mabarata maza da mata da sauran in ba ci baya bane wannan menene wannan su ne mu wanda ya kamata mu sa gaba mu tsara mu yaƙi mu yaƙi wayannan abubuwa cikin hikima in muka shimfiɗa muka fara sai 'ya'yanmu su kammala sai jikokinmu su tsira na gaba masu zuwa to wannan dole wannan ya zama sannan tashkhisul hadaf dole mu samar da hadafi idan mun dunkule kuma mun yi wannan abubuwan da na faɗa mun fitar da abin ɗinmu eh, waye makiyinmu to ne hadafinmu kuma me hadafin haɗuwanmu kuma me hadafin haɗuwanmu Allah ta'ala ya shata mana hadafin haɗuwa kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi watan hauna al shi shine hadafi hadafin mu amr bil ma'ruf na al mu ce a yi mai kyau mu ce a bar mara kyau ko da zai kai ga yin shahadar mu ko da zai kai duk a karkashe mu a matsayin shahidai mun cika umarnin Allah wannan shi ne abin da ya kamata ya zama hadafin hadafin mu ne amr bil na nahy anil to ya zama mai wannan na anil da amr bil alhali kowa da mazhabarsa kowa da sunnansa mu zo da alkur'ani mai girma shi ne mu muna da ayoyi guda 500 ana ce masu ayatul ahkam ayoyin da suka suke magana akan hukunce hukunci wajibi da haram da sauran dukkan eh, abin nan hukunce hukunci muna da ayoyi 500 mu haɗu kansu mu yi aiki a kansu muna da abin da ake cewa al-ahadithul mushtaraka hadisan da kowa yayi tarayya a ciki ko ko wani bangare kake na ahlus sunna ko hanafiya kake ko malikiya ko wannan hadisi ya inganta wajen ka ya inganta wajen shi'a ya inganta wajen sunna ya inganta wajen hanafiya akwai wannan hadisai din akwai su a littafi rubuce akwai su a wurare daban-daban a tsamo su ya zama tunda ba mu da sabani a kansu ya zama da su za mu fassara alkur'ani alkur'ani muna da sabani a kansa ba mu da sabani a kan alkur'ani muna da sabani a kan hadisai to akwai hadisan da dukkan mu mun haɗu cewa wannan haka yake annabi ne ya faɗa kuma haka yake so a yi sai mu haɗu a kansu wannan zai taimaka mana sosai zai taimaka mana saboda abinda muka haɗu a kai ya fi wanda muka rarraba a kansa to daga nan kuma sai maganan tashkisul qiyadat su wani za su jagoranci al'umma manta da gwamnati ba magana gwamnati ake ba magana al'umma ake manta da ita inda ta ga mutanen sun yi ta taho ita ma daga baya in kuma ta ce za ta yi ba mutanen su kawar da ita manta da gwamnati in ta ce za ta yi rigima sai mutane su kawar da ita in kuma ta ganin aka yi rididi sai ta ce ita ma nan ta yi ana magana al'umma yake magana tashkhisul qiyadat su wane ne za su jagoranci al'umma dole a samar da shural kiyadat shural kiyadat a dauko daga ahlul qur'ani a dauko daga ahlus sunna a dauko daga shi'a a dauko daga sufaye a dauko qadiriyya tijaniya a hadu a samar da majalisa wadda ta yadda da wannan ayoyin 500 da waɗannan hadisan mushtarakai su zanna su su faɗi mi ake so a yi kowa ya koma ya gaya ma jama'arsa kaga wannan zai sa mu soki junanmu ko mu zazzagi junanmu ai za an tashi daga wannan kuma me muke so kuma dole shi za a yi to sai mu zama mun samar da bin nan tashkhisul qiyadat wa takawinul lajnati inqadhil muslimin ma fihi min al-madalla sai a kafa lijan kwamitota kwamitoti na wanda za su tsamar da mutane daga halin da suke ciki na kaskanci kwamitota ko kowane malami ƙarƙashinsa a samu mutane a hada da waɗannan a samar da kwamiti mai kula da da da'a a samar da mai kula da matasa a samar da kwamiti mai kula da eh, mata a samar da kwamiti mai kula da kaza mai kula da kaza da sauransu kuma gamin gambiza kowa na ciki kowa na ciki to shine sai mu kubuta min zillati wata tashattut wa tashardhum wannan zai mana maganin tarwatsewa da watsewa da rashin sanin kan gadon inda muka sa ba sannan wannan shural kiyadat din wanda shura ce za ta zauna wa amurhum shura bainahum wa shawarhum fil dole zama muna da kwamitin shura wanda zai zanna ya ga me maslahan al'ummar nan wannan ungo me maslahanta maslahan nan nan ungo kaza ne matsalan mu kaza da sauransu akan ta za mu yi magana da inda muka nufa da inda muka je abinda za mu yi magana kenan har sai an shawo kan matsala din da taimakon Allah madaukin sarki sannan menene masir mu? menene makoman mu ba ta mu ci mu sha kawai ba menene me muke fuskanta muna fuskantar lahira ya za a share ma na baya inuwa tauhidi su zama yara masu amana masu gaskiya masir me masir dinmu na amfanin mu tafi mu bai yara eh, masu shaye-shaye yara masu ɗauke-ɗauke yara masu lesbian me amfanin mu tafi mu bar su za mu yi tarbiyya kenan ta inda yake za muna da masir din yara makomar yaranmu za a samar da malamai za a samar da waliyai za a samar da salihan bayi za a samar da masu kuɗi masu taƙawa za a samar da 'yan boko masu ilimin addini wanda suka san duniya da lahira allurai sai wance to ina za ku samu kudaden da za ku hada ku yi wannan al'umma din inna hi ummatun ummatan wahida ina za ku samu kudin sai mu ce ai mu musulunci bai mana kwauro muna da abinda muna muna da zakka cikin zakkan nan akwai kasan fi sabilillah wannan fi sabilillah ne in an kasa sai a ware masa nasa wani kowanne ba ya bada kaza na fi sabilillah miliyoyi ne muna da zakka akwai na dabbobi akwai na hatsi akwai na kudi muna da wakafi wani zai ba da gidansa a yi ofis, wani zai ba da shagonsa a yi ofishin lajana dan kwamitin kula da unguwa sauransu muna da hubusi wani zai bada gida ya ce a zaunar da mutane nan shekara kaza fi sabilillahi yadda za mu zaunar da marayu da marasa gata da marasa galiyu wani zai ba da shagunan sai ya ce a karɓi kudin hayan a raya makarantun allo da makarantun zauri muna da akwai humusi in an samu ijaza ga wanda aka samu ijaza in akwai ijaza ta humusi to nan shi humusi zai aiki tare da ijaza wannan kuma sai ahalin wannan ahalin ijaza wannan ke. sai kuma tabarru'at sadaukarwa wani zai sadaukar da miliyan kaza ya ce ga yana wata mata na ga an nuna ta eh, tana da kungiya cikin azumi tana ciye da mutane bara sun ciye da mutum dubu biyar bana suna son su kai mutum dubu takwas to ba su da kuɗi sai suka sa neman taimako sai wani ya turo musu miliyan talatin sai kawai ta ji alad miliyan talatin to ka wani cike kenan to mutane su ga akwai abin da za a yi na kirki za su bada tabarru'at hatta sawari wa dumallaj har warwaro na mata su bada su ma mu'mine ne ai wajahidu bi amwalikum wa anfusikum su kawo warwaron hannunsu su kawo kwandage an san kwandage abinda ake sa ga kafa ko na azurfa ko na zinari su kawo zobe su kawo barima su kawo abun wuya na zinari a saida a yi jihadi fi sabilillahi a tarkaci al'umma a yi maganin jahilci da talauci da ci baya hatta suwari wa dumullaji wal dan kunne min al mu'minati wajahidu bi amwalikum wa anfusikum wannan shine dan da yake mani yawo cikin na eh, bari fito da shi ya so insha Allah ila wata rana ya zama aikace da taimakon Allah محمد insha Allah mu karbi gobe insha Allah